Assalamu alaikum masu sauraron mu. da wannan lokaci a cikin ci karatun littafin mai suna ribar su kashi na talatin da ɗaya. Washe gari da yamma Nur sun tafi gyaran jiki da momi iman na kwance falo hankalinta kwance. Dama mata ita ba ba bakunta gare ta ba. Shirin ne ya shigo a zaton su Nur ce tunda ita ce kawai budurwa a gidan. ƙarasowa ya hankali don ya lura hankalin tana kan waya inda ta juya a cikin sanda ya zagaya bayan ta tare da rufe mata fuska ta baya a matukar tsorace ta ce wayo ya sanya dariya tare da cewa matsoraciya makalewa muryarsa ce bayan ta jiyo ganin wata bai taɓa tsammani ba dan waro ido ya ce dama ba wuta ba ce ta ce a'a aljanar ta ce yar dariya ya tunowa da haɗuwarsu ta farko abinda ta fara faɗa masa magana da shi cewa ya eh, na ga alamu kina son hulɗa da aljanu ko idan ba ki daina kiransu ba wata rana sai na kai ki duniyar su a rasa inda kike ta ce au kai ma shi ne ashe ban sani ba yana zama ya ce imana ko sai kin ga zahiri ya jiya iman tana dan waro ido ta ce wai fada maka sunana yana basarwa ce kin manta aljani ne ni har ya fuska ce ta ce ba wasa ba ya ce kin ga wasa a ido na dama ta ce hmm shi ma cewa yin shiru duk suka yi tana ci gaba da danna wayarta shi ma yana danna wayarsa sun ya ce dame dame kuke shiryawa ne event nawa za a yi ita ma ba ta ta dago ba ta ce uku muka shirya wanne da wanne akwai lady entertainment da za mu yi iya mu kadai mata sai kamu dai da ku sai kamu je tu sai kuma na uku sai kai amarya da jina a abuja ya ce wow ashe dai mutuniyar ba wasa ina miki kallon yar ƙauye amma ta iya tsara event mun kama yara ce ta ce a'a 'yar riga ce dariya yana miƙewa ce uwar yan faɗin magana yanzu ba wannan ba liz za ki yi min na adadin kuɗin da za ku kashe a event ɗin da za ku yi a nan ɗin dina kuma wannan tamu ce oke sai dai ba biro a nuna waya mika mace ce saka min nan barki sai mu yi magana a whatsapp sai na turo miki kuɗin yanzu sauri nake kar matata ta ga na jima bayan minti ashirin ta bani tana saka mishi namba ta ce gaskiya kan wanda ka yi sauri kar ka sha duka kin san ko tana iya zane min ta ce gaskiya ne mijin ta ce yana dariya bayan ya amsu wayar ya sebin da bestin auta ya ce kafin ta ce bestin auta ya ce kafin ta ce nema ba mijin ta ce ba Dan ranar ce mashi listin komai da za su bukata ya sako mata kuɗin. Tun a lokacin ta fara wajen wasu abubuwan a online. Dan iman da ya oda ta online ce. Cosnas ta saba ce oda su. Washe gari kuma suka haɗu da hausan mutumin ta suka fara shirye-shiryen yadda abubuwa za su kasance. Nurko yanzu kusan yini take wajen gyaran jiki. Duk wanda ya kalle ta sai ya sake kallon saboda wani sirritaccen kyau da take karawa. wace gari aka kawo lefe sosai kowa ya ba da lefen ba karamin kokari dangin sham suka yi ba akwatuna ne kala kala kowannen su shaƙe yake da abin duniya kowa je ya yi son barka yan magana sun ce dama tuwon girma miyar sanama sun samu karrama ta ban mamaki lokacin da za su juya an je yi abu na girma da girma dadi ya ga laifin. da aka yi wa auta nan ya kira abba kabir akan kayan sinyawa me yasa za su wahalar da kansa haka abba kabir ne ya ce babu ruwan shi ai yarsa suka yi wa komai kuma komai suka yi mata ba su faɗi ba dadi ne ya ce shi ke nan tun da an fi karfi na dama na ce zan ba ɗana gudunmawa ka hana sannan ka hana su shiga gidan da na basu sai nake ga kamar har yanzu ba ka ɗauki sham da shirin duk ɗaya ba abba kabir ne yake ba za ka gane niki na ba abokina ina son ne yaron ya dogara da kansa ya iya komai da kansa saboda yau idan mu ne gobe ba mu bane ina son ko bayan ko bayan ran mu su iya dogara da kansu in za ka bikin nan taya shi kawai nake amma duk shi yake kokarin komai gamsuwa da bayanin abba kabir ya sauko da dadi dan shi kan shi hakan ya dora yaran sadi ya koya musu harkar kasuwancinsa kamar yadda ya ba wa shirin da ahmad kamfani ɗaiɗai bayan auren sa haka yake shirin mallaka wa nata sai dai ya bar abin cikin zuciyarsa ba tare da ya furta wa kowa ba ita kanta nu da ta ga laifin ta yaba sosai iman ko sai bidiyo ake musu kafin ka ce miya abin da abin ka ga sanannu laifin nur dan hafsu ya baza social media an yi abin kirki wasu kuma sun ce kudin mahaifinta da kyanta ai ta ci ta ci wannan lefan biki ya rage kwana biyu idan ka kalli gida sai ka ɗauka ana hidimar auren mata uku ne sosai ya fara cika da baƙi ta ko'ina yan uwan su Hussein ma wanda suke uwa ɗaya bayan rabuwar daji da mamansu ita ma ta yi aure da yaranta duk sun zo ita ce dai bata zo ba sai sakon manya-manyan friends da ta aiko mata Yaran ta yan mata suka saki jiki aka fara komai da su haka yan uwan momi angels haka yan uwan nur cousin sisters ɗinta dukansu na wajen haka dai gidan ya cika yan uwa da abokan arziki ranar salon suka je sosai gashin na ce masifar kyau sai kyalli da kamshi yake washe gari kuma aka zo mata lalle tun safe aka fara mata lalla har asar duk ta gaji idanuwan ta sun faɗa. ana cikin mata lalla anti ta kira iman ta kara ta kara mata wayar bayan sun gasa ta ce yanzu shukura za su tawo gobe insha Allah tare da su Zainab da sauran yaran sai ki faɗa a baban naki Nur ta ce ai ma yi zaton yau za su zo anti sai gobe insha Allah idan kina buƙatar wani abin ki faɗa sai su zo miki da shi ba komai sa ci Safiya sai yaushe su sai jibi kamu na ji sun ce saboda gobe za su je su yi miki jeran kayan kicin mun makarama wallahi na so tun last week aka yi in ce dai daga bangaren baban naki sun gama hajiran ta ce ban ga kayan ba amma dai na ga an tambayi kalo ɗin furniture ɗin da nake so na faɗa na ji momi ta ce shekaran jiya kamfani sun fara jere an ce ta ce kamfani ne za su yi jeren banda dangi kenan ta ce iya anti ya yi mu jago ba za mu yi namu mun ma gama magana da Hisham din ai ya ma ba da mukullin gidan kenan anta Allah ya ƙara buɗi bayan gama wayar su da anti ta kalli man ta ce kar ki biye wa siya hausar ku tafi wani waje yau ma kin ga yau ma kin ga jiya ma baki samu salon ba sai yau sun ki barin ki ki huta kullun da kullun da inda kuke zuwa kuma haka kike dawowa daga tafiya idan mai lallan ta gama miki idan mai lallan ta gama min ke za ta yi wa imanta ta yau ba za mu fita ba na ji na ji uwar taki ta ce ke da ita kawai wannan din za ta yi wa ni ba ma zan yi ba Nur ce ta haɗe fuska ta ce abin da ba zai yi ba ne kafin ta kalli mai lallan ce ita za ki yi wa bayan kin gama mu momin da daddare ki a yi mata mai lallan ce ta ce to tana gama tana gamewa Nur ta hau kafar Iman kiran Maryam ne ya shigo wayar Iman bayan ta ɗauka nan Maryam ke shaida mata sun shigo gidan kai mata kwatance inda suke nan ta bawa Nur ce mata kwatance bayan mintuna ba sai ga su ita da Hibba da fadila da farin ciki suka tare juna don madin lalle ne a jikinsu iman ce ta dinga wuri da ido ta ga aisha kallon maryam ce ta ce ina ɗaya sista ɗin naku maryam ta ce a aisha kike nufi ta ce yauwa ita ta bai baki ce ta ce wallahi ba inda ba mu yi da ita ba ta taho ta ki kin san shegen mun kufurci gare ta wai ba ta son ta yi nisa da ami kwana uku ya yi yawa sai rabuwa muka yi da ita amma kila biyu ta biyo yaya asattawa tun da an ce gobe taron na 'yan mata ne ba za su zo ba amma na san dole ma yaye ta soke ya ta satawo iman ce ta murmushi ta ce allah sarki shi ya sake kenan na gabata sakewa da mutane maryam ta ce haka take nur da shiru ta yi ta rasa ko me yasa aka yi maganar aisha sai ta ji wani iri har yanzu tunani take a ranta ba ta cewa aisha kanwar shan ce ciki ɗaya. lokacin da nur ta cire kunshin zo ka ga irin yadda ta yi ita kanta ta yaba na da ta samu a kanta zai ta gyara mata wani bangare wanda nan ne za a sauki dangin mamanta sai da ta tabbatar komai ya zama redi kafin hankalin ta ya kwanta tas ɗin momi ta gani akan ta same ta a bq a bq gane nufin inda momi ta dosa take son haɗuwa da ita ya sanya ta kashewa daga baki ɗaya ita fa alƙawari ta dauka ta daina abin nan dama ko ta yi niyya momi ke tauye ta yanzu ko da take shirin barin gidan dole ne ta yi yanda za ta kar wani abin ya sake shiga tsakanin ta da momi ita ta rasa momi wace iri ce ko tsoro a kama su ba ta yi da wannan tunanin ta koma bangaren su dan a gajiye take bacci take so ta yi washe gari aka fara event mai make up da aka ɗauko daga abuja ta zo ta fara sana'arta Makeup da take yi na gani na faɗa wanda in dai taimaka maka duk muninka sai ka yi kyau. Na aka fara yi wa amarya tabbas ta yi kyau wani irin masifar kyau ce mara kwatantuwa. Ya yi masifar karɓar fuskarta ko don kasancewar ba taɓa mata ba ne ta yi kyau har sha gadi tsadajiyar rigarta da dukkaninsu daga London kayan bikin momi ta ta sayo musu ta sanya. ba karamin kyau ta yi mata ba karamin kyau rigar ta mata ba program ɗin wani katoton tamfanin gina aka ware aka yi mishi da faresiyar na ban mamaki ta hannun ta fara shan hotuna kafin a je wajen da za a yi event ɗin yan mata duk sun sha ankon sink ɗin material kala ɗaya har ɗinkin domin duka ɗinkin kala ɗaya domin kyauta aka yi musu babu wanda ya kashe kuɗinsa duk shirin iman ne akuwa sun yi kyau sun fito sosai 'yan matan amarya na karka rawa nur kan ba ta rawa ba ko da iman ta kamo ta ta taka muke ka faɗa ta yi duk ya ishi maryam da ta ɗauko masa hoton amaryar sa da kyau sun yi shagalin su cikin wayewa sun sha hotuna da bidiyo kala-kala an gama ibin ɗin suna kallon hotuna don hotunan sun yi kyau masu ɗaukar hotunan da suka gayyato sun iya na musamman ne nan maryam ta riga turawa yaya hisham duk wanda cewa amarya da wanda suka yi tare suna cikin kallon hotuna ne su shigura suka faɗo da gudu suka rungume ta suna ihu ni na zata da wuri za ku zo sai yanzu wallahi su mu ne suka bata mana lokaci da santi anti ce ta hana mu tahowa sharif da anisa sai kuka suke ta cewa yau shine ta hana su da mata bar zan kira ta ai kafin ta mai husna da ke shigowa yanzu ita ma ta dinga yaba kwalliyarta su ma na aka musu dama momi ta zo an yi musu kafin su bar wajen tare sai da ta cire rigar da ta mata nauyi kafin ta bi su shukura su je ta gaishe da antizi ita ma sai yaban kwalliya take don mata cire rigar ita dai sai dai ta yi murmushi da dare ta shirin kwanciya mesir din da aka saba yi mata ne shigo tsaki ta da ba ma ta tsaya karantawa ba ta goge tare da niyyar za ta sa a bincika mata lambar da take turo mata wannan mesir din kullum sosai ake shiri ta ko'ina kafin a za zahar sa'anti bulki sa'anti bulki suka zo su hudu manya sai yaran su antibulki sai matan yaya mansur su biyu sosai suka yi mamakin irin tarbar da suka samu lubuna yar antisafiya safiya ta ta shige cikin su shukura dama su ne kawayenta yau ba ta wadda su ba sosai ta ji ba daɗi da yamma aka fara shagalin kamu sosai hol ɗin da aka kama ya ƙayatu sosai da sosai ko ba a faɗa ba ka san dai Alhaji dan Hafsu bikin tilan yarsa guda yake wanda ya wuce misali. Amarya da ango sun yi kyau kamar ka sace suka roga. Wannan karin shigar girin ta yi 'yan mata sun sha ankon su a tamfa. Ita kanta Nur ta yi mamakin ganin ƙawayenta a wajen. Wasu har ta ma manta da su kuma dukkaninsu da ankon. Sai dai kuma tunawa da ta yi dadi ya ba da damar raba ankon kyauta ga duk shagunan da ke dauke da irin atamfar. Ba ta yi mamaki ba. an yi bajinta iya badinta, sannan an watsa naira kuɗi sun yi kuka ba kaɗan ba don abin na manya ne haka aka rika zubar da kuɗi amaryar yayin shirin ma tana makalle da shirin haka ta zo ta rika barin kuɗi akan autar tasu to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah